in ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Babatun da Ahmed Oduwa kuma mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda ya yi saurin samun rancen kuɗi daga bankin amurka wato bank of america da turanci yawa babatun dai kana muna bayanin cewa bankin sun ba kuɗi daki-daki ne to muna jin ka wai za su bani kuɗin abu nan for more for car for ten thousand na ce no ban siya mu ban siya sabon mota ba na ce don abu kan bayan ba so ina yi planning so su suna suna haiki kamar mutu jobs ne fa ina yi security ina yi ina yi ina yi kasance ina aiki kuma ina mm, disabled children group so three jobs so i was just ko nawa kake hada kwantena guda are uh, one container dai kamar dala no kake amfani da shi uh, uh, zai kai 20,000 depending on the in magana wai just regular car Toyota Camry Honda Accord uh, RS330 daban honda end of discussion baby boy discussion continue evil spirit wannan dai maybe 15 10000 amma dai yana magana wai lexus infinity maybe BMW, irin big, big cars na, in big engine na, mm. then I'm gonna have something thousand. So in each container, daga nan zai okay, ce a ciki kamar guda biyu ina sa a ciki amma in ka ba 40 arba'in ne engine and transmission ke 40 engine and transmission arba'in sa a ciki da maybe wata guda daya stepper tires kome kuna ina siya toys ma baby toys tire baby toys da hmm. simefu ina auction ina jakwane auction ma they call it herring To kwana nawa kake ka hidda shi daga cikin tashan jirgin ruwan Najeriya? In kwantena hmm. ya sauka misali. in in in Glemadi Day daga is almost a month. In MLS Day six weeks ne, am amma four weeks for Glemadi IS six weeks for. So ni dai yanzu jina kan haka yamma goyi next Ma, ni kuma insha Allah. So IS Day IS MLS IS ma six weeks ne less than two months. Gama Glemadi is faster. So ni ni ma I'm like more like master of the game. So uh, Ghana ma six weeks five weeks same same amma the clearing is higher Ghana. mota mai ka yes ga mota total kola nan a Nigeria muna clearing 400 mm. for Uber 400 350 amma a Ghana mm. amma a Ghana in za ka clearing 400 wanda ka gama kamar 1001 amma a Ghana in 2005 zaka kana clearing 3035 to yes 3000 ba kai moto ba kai motoci Ghana kenan ba kan sa mota su ah, container Ghana dai Ghana dai is business the year kuma the engine the year Ghana is 10 years goma ne Nigeria, dai ba magana ko ko any year ma a Najeriya dai you pay fine. Amma Ghana dai 2009 Camry ke 2009 Camry a Najeriya or 2008 Camry in Canada da 600 550 a Ghana 600 550 a Najeriya kai clearance amma maybe 1005 amma a Ghana Camry say that same Camry in back at 3000 35 dollar But wannan yana 15 gobe ka gama a uh, uh, Ghana saboda a big engine ignorant something engine ne so it's more expensive magana engine and but separate day can clear easy to to yanzu mun dai maganan kasuwanci sosai sosai babatun dai yanzu ina eh. son ka gaya masu saurare shin yaya kasuwanci yake a nan america idan ka kwatanta shi da gida musamman wannan da kake yi america dai america akwai advantage yanzu ma advantage a nigeria america dai ga ina credit ga eh, fair offer up kai kristin nan za ka gani tunanin ka kana practice za amma za ce we a wani area za ce we free ka duba kai za ce free wannan bangare na mota ka sai wannan bangare na mota akwai kana samun saukin yin haka na sosai sosai da buda is cheaper ma because abin hisiya is more like irin real accident ne every accident ne kuma an kana hukuma game na nuna kamar yan sanda kamar hukuma ba su kan dame ka su ce ka kawo wani abu ko kuma ba kai wani abu ba ko kuma ya ah, kamata ka eh. biya wani abu a nan dai ina da lot na don haka ina kira na dama you guys ba wani problem a yanzu a magana america dai we are 100% good ina da space na ba wanda you just to we hey yourself nigga what's going on no ba hani zai ce you rather bring I have a car can, can you buy from me ba wanda zai ce why you why you here no no ba wani problem but I think akwai rules and regulations ga don fata ya ga ok you wrote it for so nan dai ba wani problem ba wani abin wanda percent ok yan sanda ba su kan kama su ce kwantenan ka baka yi kaza ba ko kuma baka yi wani abu ko kuma masu an san haraji su ce baka biya ba ah, ba irin wannan matsala no no a nan dai ba ga container in the right place ya ce okay after 2-3 days then after three, four, five days, we 25, 25, 50, 25, dollar extra, or 50 dollar extra. But I'm already inside the actually, we police don't see where we are. Because there are a lot in our in my area. I am going to use a solution to pack it. About, but I don't know. Resolution is my own. territory. I'm not, so, there you have to be pretty sure. But we have not we have, on this house, we have a car to turn out. see. or two thousand two thousand. They have to present the children. Two thousand fifteen total Range Rover or Quiet Lexus for fifteen thousand, two thousand, three thousand dollars. No, then you're having a problem of producing That's where are you buying stolen? I'm not today. and On America, they rules and regulation. call Rules and regulation. If you are following the rules and regulation, ba any problem. To yayi sai dai dakta a nan ba batun dai domin ko yau ma kamar kullum lokaci ya muna halin nasa. Masu ware a tarbe ma cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe yanzu amadin bakon namu babatun da Ahmed Oduwa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta riga in ji fulani. Riga babu busa shi, riga babu busa shi dajin Allah. Lale, na na ƙiba Muhammadu in shi ta kasawa. kar na kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai bari in rame shi alheri